السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم من أرانا الثلاثة يوم وتن سفر ينا دقوانا إشعر تقول على الدريه إلى ثلاثين أي على الدريه إلى أربعين وما يوم شدق وتن goma sha ɗaya dubu biyu da goma sha takwas karatun da muka saba yi duk sati ranar talata a wannan masallaci ne ya sunna masallacin da ke yan majalisu a gwamnaja yan majalisu layin da ke kallon asibitin kashi na dala a birnin kano a nan najeriya yau ma allah subhanahu wa ta'ala ya sake haɗa mu domin ci gaba da karatun kare da mayo muna da kalubale guda biyu na ɗaya mala ibrahim ba shi da lafiya sosai yana fama da zazzabin nan da ake yi ana roƙon allah ubangiji ya ba shi lafiya ah, na biyu kuma akwai mai manar kodin na sunna tv shi ma ba shi da lafiya in samu labarin cewa ya bugo shi ma yana kwance san da ya bugo ana masa ƙarin ruwa to yawanci idan mala ibrahim ba shi da lafiya muna iya ci gaba da karatu amma idan ne da bai zo ba ko ba shi da lafiya muna samun tsaiko da yawa sosai da gaske saboda wanda take bin karatun idan an haska shi sannan da kawai suke sauraron karatun kai to akwai karatun da mun fara yi to mun kwana a wani waje muna jiran mu tashi akwai wanda shi malami a cikin al'ummar da wannan na ci karo da irin wannan kesis da yawa wani malami ne sosai yana karantar da mu waɗannan ma yi nisa amma ya ce to shi jin wasu bayanai da ake yi ya sa dole ya sake dawowa baya wanda sai mun yi shi kuma sai ya ji abin da muka faɗa sai je ƙara faɗa da bincikensa sai sake maimaitawa don dai jama'a su fa'idanci wani kuma yana ɗauke da littafinsa ana yi yana rubutawa to duk sanda muka zo muka ce Allah ya da a zama na gaba za mu ci gaba sai muka zo muka ci gaba kuma ba a ɗauka ba to shi wancan ya rasa kenan gaba ɗaya shi yasa wani lokacin idan zai suna tv mai zo ba mai recording to nakan shiga damuwa sosai in gaya ya kamata a yi kuma babbar matsalar shi ne shi ma'aikaci ne na wata tasha wanda alaƙarsa da tashar ce ba alaƙarsa da mu ba mu kawai an turo shi ne ya dinga ɗaukan mana idan mun ga wani abu da bai mana ba wataƙila ita tashar ya kamata mu sake komawa ita kuma tashar kowa yanayin halin da take ciki a irin wannan lokacin kyauta kake sa shirin ba siyan fili a kai ba ta nema a siya ba a iya siya ba ba na mu kaɗai ba kusan shirye-shirye da yawa ta ɗan sa mana wata wani ɗan jangali da za mu dinga biya lokaci bayan lokaci shi ma tuntunin watsar da wannan da kunya kuma mu je mu ce masa kaza ba san yaya tsakaninsa da shi mai ɗauka ɗin ba sa yi zanto shi ma akwai abubuwan da yana jurewa ne yana yi maganin wannan matsalar shi ne a ce muna da kyamarar mu ta mu kanmu wanda in yana nan faɗi hawa kai inda a ce ma muna da kyamara, mutum ya ce masa a nan a cikin mahalartar nan namu ba za a sarasa wanda zai sadaukar da kansa ya dinga zuwa da wuri ya kafa kyamarar ya ɗauka karatu in an gama kawai aikin mu ne mu dinga aika musu wannan shine kalubalen mu kawai kuma gaskiya yan kyamara ba ƙaramin aiki ba ne musamman idan wacce za ta iya ɗaukar wacce za ta iya ɗaukar irin wa'annan karatu ta kan namu kamar lokacin da muka yi tafsiri a Legas mun tafsirin mu na Legas sun sai kyamara mai kyau wadda tana iya musu abubuwa da yawa kuma za ta iya ɗaukar karatu da za a iya sa shi a ko'ina ma a duniya in dai ɗaukan ya ɗauka amma gaskiya sun sha kuɗi da yawa sosai za ka ji ana maganar dubu ɗari hudu ko sama ma da haka to mu ko da irin na kasa da hakan ma da za mu samu ya da za mu ji daɗin kwarai da gaske muna da asusu a ƙarƙashin wannan karatun da karatunmu na fage wanda alhamdulillah wannan asusun zuwa yanzu yana da kuɗin da ya doshi dubu ɗari amma bai kai ba ya doshi dubu ɗari bai kai ba kuma wani bawan Allah Allah saka masa da alkhairi tun daga lokacin da aka faɗa lokaci bayan lokaci kawai sai ya ɗan sa wani abu a cikin asusun wata ma sai ya faɗakar da mu cewa ya saka wani abu a cikin asusun nan a duba don a tabbatar ya shiga kuma gaskiya muna gani Allah ya saka masa alkhairi. to da yake asusun a aje yake ba ta sa shi muka yi a gaba ba sai kuma wani abu ya taso abubuwan da sukan taso lokacin mu kaɗai za mu sanya abubuwan suke su sai mu sai mu yi abin da ya kamata to wannan ƙalubale ne nan idan Allah ya sa mun samu gaskiya mun huta da wannan matsala in ko mu samu ba to muna fatan ubangiji Allah ya kawo mana mafita shi kuma yana kokari gaskiya Allah ya saka mishi da alkhairi kuma yanzu da shi da malam Ibrahim in Allah ubangiji ya ba su lafiya ƙwarai sannan nima an yi mun haihuwa amma matar an mata aiki ne aka samu aka ciro ɗan banda wutan haihuwar da na faɗa an ƙara yin wata ne ranar juma'a yawa saboda matan da ne saboda ita ma wannan ɗin an mata aiki an samu ya mace insha Allah yau kwana hudu kenan ko Gudu. ranar juma'a aka yau kwana hudu to akwai ɗaya daga cikin su ma dai ƴan uwan namu wanda ka iya cewa wani janareta wani inji wanda shi ma da shi Allah yake tafiyar da wannan karatu mala abai shi ma an ce kusan sati ɗaya na kwance ba shi da lafiya shi kuma shi ne in suna tv ba su zo ba to shi yake zuwa da wannan wayar ta ta haifa yana ɗauka duk duniya tana kallo gaba ɗaya shi yasa kwana biyu gaskiya ba magana duk da abubuwa sun masa yawa ayyukan social media sun mai yawa saboda shi alhamdulillah yana yana kan motsi yakan gane gabas a cikin yan social media to yana da kayayyakin aikinsa da kansa wanda ya sa kuɗin sa ya siya to buƙatuwa zuwa gare shi sai ta nunnuku Allah ya saka mai da alkhairi dan aikin da yake wallahi in aka dauki aikin aka ce duk wata za a dinga biya na dubu ɗari ba zan yarda mun ka a ce kawai in dinga yin wannan aikin a dinga ware wannan ba zan ba zan ka saboda aikin yi yawa wata rana ka zai baro kasuwa zai bar gida zai bar kaza yana ɗauka to shine in suna tv ta zo wato in ya ɗaukan mana yana isarwa duk duniya kuma yana nan zai zauna a cikin pejin daren da mutum yake so sai dai ya latsa ya kalla to yanzu mai shawara kawai mu tsora karatun mu akan inda muka tsaya ko kuma mu karanta abin da mu karanta ko kuma muna da tarjuma Umar bin Abdul Aziz yau da ta zani in mun gama mu shiga tarjuma Amr bin Al-As sai mu shiga tarjuma Abdullah bin Amr bin Al-As sai zama mun biya ba suka mu gabata to idan ba haka ba kuma kawai za mu tsora da kan babi na gaba tunda mun riga mun yi alƙawari on air cewa za mu yi waɗannan tarajin din gobe zan tafi kuma insha Allah idan na dawo sai in dora a kan inda muka tsaya me ra'ayi mutum da tawa iyayen na ɗaya ko na biyu ma'ana kawai mu ci gaba da mu su wa'anda suke bibiya a can uwa duniya da haƙura kawai sai mu sake maimaitawa tarjama ko shi kenan eh, eh da ai wa mu karanta bakin mu fassara sai mu biyo a hankali kuma wata rana ne bayani shikenan za mu tarjama yanzu insha Allah idan muka koma can baya babun al'amalu fi salatin jama'a za a tuna ko babu al'amalu fi salatin jama'a babin da yake magana akan abin da ya kamata a yi ko abubuwan da ake yi a sallar jam'i to hadisi na farko za mu ga ai hadisin abu huraira ne ko cewa idan salla ahadukum bin nasi falyukhaffif fa inna fihim الضعيف والسكين والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء نبي كما مالك النافع أنه قال قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاءه عن يمينه شو أنا بعمل ما مطلعش إن إيه قال وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه قال مالك وإنما نهاه لأنه كان لا يبرق أول wani mutum ya kasance yana jan mutane sallah a al'aqi sai Umar bin Abdul Aziz ya aika aka hana shi sai Imam Malik ya ce Umar bin Abdul Aziz ya hana shi ne saboda ba a san waye baban shi wannan Limamu. mun tattauna matsalar gaba ɗaya da hukuncin mutum ya ja sallah in ba a san babansa ba in ba shi da baba kamar wanda aka haife shi ta hanyar da ba ta halal ba ba ta hanyar aure ba sai muka ce to waye Umar ibn Abdul Aziz shine muka ɗauko tarjama Umar ibn Abdul Aziz Allah ya kansa da rama Abu Hafs Umar ibn Abdul Aziz ibn Marwan ibn Hakam ibn Abi al-As ibn Umayyah ibn Abd Shams ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معت ابن عدنان الأموي القرشي المدني ثم المصري ما هي وما هي عبد العزيز ابن مروان بن الحكم ينا ɗaya daga cikin zaɓaɓɓun sarakuna na daular bani umayya mafiya alkhairinsu wanda ya yi jagoranci a ƙasar misira tsawon shekara ashirin sannan daga baya kuma ya fita daga misira lokacin da zai fita daga misiran ko kuma lokacin da zai yi aure sai ya ce da wani bafadarsa ina so ka tattaro min dirhami ɗari hudu dinari ɗari hudu amma wato iya abin da na samu da gumina na cikin dukiyata da na samu na wahala na samu Ya ce domin ina so in yi aure na gano gidan da suna da nagarta shi Abdul Aziz din kenan ne aka rere masa wannan kudin a cikin kuɗinsa na halal shine je ya aure Ummu ita kuma mu'asim din ita ce babar Umar ibn Abdul Aziz babanta shine Asim dan dan Umar dan Khattab Allah ya kare da a gare shi an karbo daga Abdullahi ibn Zubair Allah ya kare da a gare shi Abdullahi ibn Zubair ibn Aslam shi kuma daga babansa Zubair ibn aslam daga kakansa Aslam al-Adawi maula عبد الله بن عمر رضي الله عنه yace bainama ana wa Umar ibn al-Khattab wa huwa wata rana muna tafe da Umar ɗan Khattabi a daidai lokacin nan na Umar yana yin rangani na dare yana kewaye garin Madina yana dudduba yadda al'amura suke yana kasa kunnensa ko zai ji maganganun da mutane suke yi wanda zai ji wata matsalar da gobe da safe zai yi maza maza a gyara wannan matsalar yake cewa to ya ussu bil madinati in a'aya yana cikin wannan rangadin sai ya gaji shi sai da na'uba da ya gaji fattaka ala janibi jidari fi jawbin lai to dare yayi kuma bai gama aiki kewaye madina ba sai ya cishin gida a jikin wani bango sai ya ji wata mata tana cewa da yarta ya binta umi ila zalika labani famzihi bilma ki yarinya tashi ki je ki dauko nonon can ki tsirka shi da ruwa gobe za mu tafi kasuwa kin ga in kika dan tsara masa ruwa zai dan tsinke sai ya ƙara auki sai yarinya ta ce mata ya ummata tace ya babata awa ma alimti ma kana amirul mu'minina al-yawm awa ma alimti ma kana min amirul mu'minina al-yawm biki san sha'anin da amirul mu'minina yake ba a yau sai ta ce wa ma kana wa ma kana me menene tare da amirul mu'minina yake yata sai ta ce innahu amara munadiyan fanada Allah yushabal labnu bil ma ai a amir mumina ya ba da umarni cewa a je a yi shela cewa kar a kuskura a ƙara sirkar nono da ruwa a bashi a kindirmansa da san siya ya biya kuɗi ya siya wanda bai masa ba kuma ya haƙura in kana son ruwa in ka siya sai ka saboda an ga kenan kaman ana cutar da mutane ana sanya musu ruwa a cikin nono a siyar musu da farashin kindirmo nan kwatsala ne to gashi ita kuma wannan uwa tana so ta yi abin da Umar ya hana to shine sai ita wannan matar sai ta ce da ƴar tata ya binta ya ce ƴata kumi ilal labani famziqihi bil ma'i fa innaki bi mawdu'in la yaraki fihi amirul mu'minin la yaraki umaru wala munadi umar kin Allah ke zuwa mana ruwa a cikin nono kina wajen da Umar baya ganin ki sannan kwamishinan da sai na Umar ya naɗa ya zo ya sanar shi ma baya wurin sai yarinyar ta ce da babata ya ummata wallahi ma kuntu li uti'ahu fil mali wa utihi fil kharaj wallahi baba bazan zama munafika ba in yi masa biyayya a cikin jama'a dan ana kallo na in kuma nazo ni kadai in saba masa ba zai ba wannan ya zama babu nasiha a cikin al'amari to kar sai a kunnan sai na ya ji wannan dibetin tsakanin yarinya da babarta ita uwa tana cewa ayi yi maguɗi ita kuma ya tana cewa ba za a yi ba sai wani abu ya burge shi kawai sai ya tashi sai ya ce da aslam al'adam maulansa kenan na ce maula abdullahi bin umar maula umar sai ce da shi ya aslam allim albaba wa al-mawdu da Allah ta wata alama da za ta gane kofar gidan nan kuma ka haddace mana wannan gidan lamba na nawa ne a wace unguwa ne ina son zan yi wani abu gobe shi kenan sai na Umar ya ci gaba da aikin sa da ya gama gari ya waye sai ya ce ya aslam imdi ila al mawdi'i fanzur mal al qa'ilati min al maqul laha wa hal lahum min ba'li yace ka je ka yi bincike ka ga shin me ce ce wannan matan ne kuma wacce take gaya wa magana ita ma wace ce kuma akwai miji a gidan aslam yake cewa sai na tashi na je na duba sai na ga ashe ita wannan matar ba ta da miji ok sai na, ashe ita wannan yarinyar jariyatul ayyu budurwa ce ba ta da miji kuma wannan matar da take sa'in da ita mahaifiyarta ce ummuha to sai sai sai ce sai na zo na gaya sai na Umar ina gaya masa sai ya kira ƴaƴansa gaba ɗaya sai ce a cikin kwakwa wanda ya shirya zai yi aure yanzu ina da wata mace a ƙasa zan haɗa shi da ita hal fikum man yahtaju ila imra'atin uzawwijuhu to sai Asim ibn Umar ibn al-Khattab sai ya tashi ya ce ya abata la zawjata li fa zawjini dama ba ni da mata ni ina so a bani sai na Umar Allah ya kare da a gare shi ya tura a je a tambayar masa auren wannan yarinyar zai aura wa ɗansa asin shi ne sai ya je sai aka bashi ita sai aka aura mata asin to ita ce ummu asin kuma ita ta haifi wato ita ce ummu asin ita ce ta auri ɗan gidan abdullahi ita ce ta auri ɗan gidan abdullahi bin umar ita kuma ta a afwan ita ce ta haifi ummu asin mahaifiyar Umar bin Abdul Aziz mana ita wannan ne wacce aka yi harkar nono da ita da aka aura mata dan gidan Sayyidina Umar sai suka haifi Ummu Asim ita kuma Ummu Asim ita ta haifi Umar bin Abdul Aziz sai ita ta aura Abdul Malik ita ta aura Abdul Aziz bin Marwan an gane wannan kisar ta tabbata zuwa ga Umar dan Khattabi zuwa ga Umar dan Khattabi Allah ya kare da gare shi cewa wannan abin ya faru Umar ibn Abdul Aziz kamar yadda na faɗa yana da ƴan uwa mun faɗa ƴan uwansa akwai Umar akwai Abubakar akwai Muhammad akwai Asim dukkan su babu su ita ce Laila bintu Asim ibn Umar sannan yana da wasu ƴan uwan al asbuq da Sahal da Suhail da ummul hakam da zayyan da ummul bani da asim ko kuma da ummul bani wanda shi asim din shine ake wa babu su da shi ummu asim ake mata alkunya da shi ummu asim to a farko farkon tarihin Umar ibn Abdul Aziz Allah ya kare da a gare shi an haife shi a Madina a shekara ta 61 wannan shine magana da yawa daga cikin malaman tarihi wasu kuma suna cewa ba a ba a shekarar 61 aka haife shi ba an faɗi wata shekarar ta daban wasu kuma sun ce a Misira aka haife shi a lokacin da mahaifinsa yake gwamna a Misira to amma dai wannan magana tana da nisa kwarai daga ce domin sai a shekara ta 65 sannan mahaifinsa aka ba shi sarkin misra ko gwamnan misra a lokacin Abdulmalik ibn Marwan shine khalifa ana cewa shi Umar bin Abdul ya zama shine sakamakon addu'ar kakansa Sayyidina Umar na wajen kuma. wanda Sayyidina Umar yayi addu'a Ubangiji Allah ya fitar da dan da zai shimfida adalci daga cikin zuriyarsa to sai Allah subhanahu wata'ala ya amsa wannan addu'ar tasa ya taso a Madina ya yi hankali ya samu kulawa ta mahaifinsa yana zuwa wajen Abdullahi dan Umar Allah ya kare yadda a gare shi saboda dama kakan kaka ne a wajensa tunda Abdullahi dan Umar wan kakansa ne wanda ya haifi mahaifiyarsa dan haka yana cewa da Abdullahi dan Umar yana cewa ni kullum ina so in gana zama kamar dan uwan kamar ba kamar dan uwan mahaifiya ta uridu an akuna mithla khali yana nufin Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara yadda a gare shi wata rana yana cikin ya shiga cikin bargar dawaki na mahaifinsa sai wani doki ya harbe shi da kafa to sai ya ji masa ciwo a yana kuka da mahaifin nasa ya zo ya gani ya ga wannan raunin sai ya ce in kunta in kunta shajja bani kuma da idan innaka la sa'id ni ko wallahi in har ya zanto kai ne a ashajja bani umayya mai alamar tabo a cikin bani umayya wanda muke sa samun sa a bani umayya to gaskiya ka ka ka samu rayuwa ta farin ciki hakika kai wanda yake cikin rayuwa ne ta farin ciki to Abdullahi dan Umar a Umar ibn Abdulaziz mahaifinsa ya ɗauko shi ya dawo da shi ya kai shi Madina a hannun Salih ibn Kaysan ɗaya daga cikin al'ayyumatu as ma'rufun ya ba shi amanarsa akan ya ci gaba da kula da shi to ya kasance yana tsanantawa sosai wajen kula da shi da ba shi tarbiyya da ba shi ilimi har wani suna zantan cewa Abdulaziz ya kawo Umar ibn Abdulaziz ne wai dan ya tara ilimi ya zama kamar sayyidina Umar dan ya gaji khilafa khilafa sai ku gashi kamar yadda suka faɗa ɗin haka Allah ya tabbatar da shi wata rana saboda kwaɗayinsa da kiyaye sallarsa Allah ya ƙara da a gare shi ya ya makara da zo sallah a cikin jami'i ba sai Salih ibn Kaisan din sai ya sami sai ya makara zo sallah cikin jami'i ba ce ina wajen kuyan gata wacce take kula da ni tana gyara mana gashi tun yana ƙarami ba. tun da ɗan sarki ne gaba da baya sai ce yanzu a balagaka hubbuka sha'araka an tumtirahu ala sala yanzu san gashin ka har ya kai ya sa ka fifita gashin ka akan sallah dukkan Umar dan Abdul Aziz da can da gashin ya masa sai Salihu ibn Kaisan mai sauraron magana kowa ba kawai ya aske masa gashin ya ce to sai in ga yadda za ka yi tun daga lokacin sai Umar ibn Abdul Aziz ya ci gaba da ba neman ilimi da ibada muhimmanci fiye da wasu abubuwa nasa na rayuwa ya tasiranci da mutane da yawa shi Umar ibn Abdul Aziz yi ruwaya a wajen abdullahi ibn Ja'far ibn Abi Talib da As-Sa'id ibn Yazid da Sahal ibn Sa'ad sannan har ma a wajen Sahal ibn Sa'ad Sa'idi ya ba shi wani kyautar wani kofi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sha ruwa da shi kuma ya taba jan sallah Anas ibn Malik yana bayansa da aka idar da sallar Anas ibn Malik yake cewa ma ra'aitu ahadan ashbaha salatan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min hadha al-fata kamar da Imam Zahabi ya ka ce ban taba ganin wanda ya iya sallah irin ta Annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan yaro kamar yadda na faɗa ya tasirantu da malaminsa Salih ibn Kaisan Allah ya sansa da rahama wanda Salih ibn Kaisan maula bani Zifar malami ne kwarai daga sai Abu Muhammad ko kuma Abu Harith wanda yake malamin ko kuma in ce malamin Ibn Jurayj ne da Amr ibn Dinar da Hammad ibn zayd da Anas ibn Iyad kuma malamin Malik ibn Anas ne shi Salih ibn Kaisan din kuma imamun ne sika ya rasu shekara ta ɗari da arba'in Allah ya tsansa da rahama ya tasirantu da Ubaidullahi ibn Abdullahi ibn Utbah ibn Mas'ud ya kasance yana girmama Ubaydullah ɗaya daga cikin alfuqaha usaba yana mutunta shi kuma yana zuwa neman karatu a wajensa da kuma neman tarbiyya kullum ana ganin sa lokacin da ya zama gwamna a Madina shi Umar bin Abdul Aziz kullum ana ganin shi Ubaydullah bin Utbah bin Abdullah bin Mas'ud kullum yana Ubaydullah bin Utbah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud kullum ana ganin sa yana shiga wajen Umar bin Khattab Umar bin Abdul Aziz yana fita saboda damar da Umar ibn Abdul Aziz ya bashi kuma Umar ibn Abdul Aziz da kansa yake faɗa cewa la majlisun min al-a'ma ubaydillah ni wallahi in samu in zauna a majalisi ɗaya daga a wajen wannan makahon ubaidullahi in zauna a majalisi ɗaya a yi karatu ɗaya da ni a habbu ilayya min alfi dinar ya fa ce ka ban miliyan ɗari kamar za ce a baka naira miliyan ɗari ko kuma ka zo ka zauna a wajen malam wani a yi karatu lokaci ɗaya da kai tsakanin magarba zuwa ci a in yanzu ne a yi tsara ka ce da karɓi miliyan ɗarin gobe na je majalisin to amma shi ya ce la majalisun min al'a'ma abdullahi ubaidillah ahabbu ilayya min alf dinar ita kuma alf dinar din yadda zaka gane ta kawai kamar a ce maka miliyan ɗari a yanzu kaga ai tana da yawa komai kudin mutum ba zai rena ta domin za ka isa ta sai maka wani abu mai kima wanda da shi za ka iya huce wani in ma kana da kuɗi ya zama ka ɗaya shi lokacin da shi Umar ibn Abdul ya zama khalifa to Ubaydullah ya rasu shi yasa aka rawaito kamar yadda Imam Zahabi ya ambata a cikin Sayyidu Alamin Nubala yana cewa law kana Ubaydullah hayyan wallahi da Ubaydullah yana da rai ma sadartu illa an ra'ayi da ba wani wa wani hukunci da zan yanke sai na tuntuɓe shi kuma in ya faɗi ra'ayi ra'ayin ta zan yi wala wajidtu annani bi yawmin wahidin min ubaidillahi kaza wa kaza ni da in samu kaza da kaza ni buri na da a ce kawai in zauna kwana ɗaya da ubaidillahi wannan kaga shine ɗalibi na gaske na Ga gashi ba shi da rai amma ya samu dama yana tunanin shi ba wai ya ba malamin kuɗi ko malamin ya masa karkar galibin 'yan siyasa abin suke jira suke sai lokacin zaɓe ya sai zafi ya cin karo kamar irin wannan lokaci sai su dinga bi su ga ina malamai kuma galibi neman malaman da suke yi ba wai kawai iya bokaye ba yanzu har malamai ma suna bi ba wai saboda kai malami ne na yarda da tsoron Allah ka ka dora ni akan tafarki madaidaici ka bar shawara a'a kai malami ne zan yi kokari in gamsar da kai cewa ni mutumin kirki ne ko wanda muka taho da su su gamsar da kai cewa ni mutumin kirki ne ina da ƙuduri kaza da kaza saboda ka yadda kuma aƙallu shai ko da a bayan fage ne ka dinga ba wa ka shawara akan su zaɓe ni wataƙila ma har da wu'ud ba. alƙawari na ƙarya na ba gaira ba da yin cewa ai in dai muka ci insha Allah za mu muku kaza za mu sai muku kaza kai eh, yanzu ma da rashin kunya tunda an gane cewa in an ce za a sai kaza din za a rushe masallaci a gyara shi ba dai sallah sai ta kuke so ba to za a rushe muku masallaci na sake gina muku shi kuma za mu ma gina muku islamiyya ko makaranta za mu kawo muku project gwargwadon matsayinsa da matakin so to da suka fahimci ba yi suke ba dan shekarun baya an samu wasan siyasa da aka samu a bar haka ko san da suke ce masa abara saboda sai da ya ga zaɓe ya taho sai ya ce su, ya zo mutane suka ce su matsalar su kawai masallacin nan nasu ne suna so a yi musu gyare-gyare ce a'a ba magana gyare-gyare a ebo ma'aikata su rushe masallacin aka ebo ma'aikata suka rushe masallacin da gini kuma ya gagara suka samu abara ya <laughs> abara da ba shi zai rushe ka'aba ba to sannan in suka cin suka samu dama wallahi ba ka gabansu ko kusa ka gaya mu, gwamnan da aka taɓa yi gwamna ne shi ne na kusa-kusa da al'umma a cikin masu gamamman iko wanda yana da damar da zai iya yin abubuwa da yawa a ƙashin kansa doka ta ba shi dama na naɗa mutane da kuma gudanarwa a iya jiharsa amma wani gwamna aka taɓa yi wanda ya ɗauki wani malami ba wai jan farin jinin malamin da yawan jama'a ba a dan tsoron allansa ya ba shi wani matsayi ko ko da ba matsayi na siyasa ba political appointment wani matsayi wanda in dai malamin ya buɗe bakinsa ya faɗa abin da yake da alaƙa da addini bisa adalci da nasiha gwamnan baya tsallake maganar wannan malamin bara da mun yi shi a Najeriya to ka ji abin da Umar ibn al'adu ya faɗa ya ce ina burin da a ce Ubaidullah yana da rai to ma ma fadarta illa an ra'ayi ba yanda za ka ta fuskanci jama'a sai da ra'ayinsa abin da ya ce shi ni dan ya yarda da imanin sa ya san ba zai taɓa kai shi ya baro shi ba to wannan shi yake kokarin a wannan zamanin ya mai da malamai su zama makwaɗanta mabarata kaga malami ya hakikance ba laifi bane malami ya zama yana da ra'ayinsa yana da sa na cin gashin kansa a siyasa in har ya halatta ga wanda ba malami to shi ma malami ba abin da zai hana shi amma za ga har malami yana yunkuri na ya tallata kansa da irin aikinsa na addini ya fa gaya wa wani fa mu fa muna da jama'a karkashin ya yi amfani da kujerarsa ta malinta ko mimbarinsa na juma'a wanda asali ya kamata ya zama wani bututu ne wanda ta cikinsa ne za a dinga tace maganganu da suke da alaƙa da addini da rayuwa amma sai siyar da wannan kimar tasa a wajen 'yan siyasa domin ya samu zamanin baktin da rahima ma'aluda Allah ya sa mu dace amma wani lokacin karanta irin wannan siyar ɗin na mutane na gari zai iya dawo da mutane kan tabarki wataƙila yanzu da wani shugaban zai ji abin da Umar bin aziz ya faɗa to kawai wannan sai ya bugi zuciyarsa sai ya ce to shi kenan ni ma na yi alƙawari da yardar Ubangiji in na samu dama to ba sai ka fito ka yi talla ba dan ta yi kai tallan ma Allah ya jarrabe ka kamar abu kawai a cikin zuciyarka da zarar damar ta zo ba sai ka tallata malamin ba ba dole ne zai ka ɗauko malamai masana ka ba su wani matsayin da zai ɗauke su daga asalin malintarsu ba amma dinga tuntuɓar su akan duk abin da ka san cewa Allah zai tuntuɓe karan alkiyama ka yi bayani sawa'un duniya ta sani ko duniya ba ta sani ba sai dai kawai a kana yin aikin ka daidai su kuma dukkan su gaba da rayuwarsu ruwanka ne in ka in kana da damar da zaka iya canza musu daga wani yanayi zuwa wani yanayi wannan an samu harun rashid lokacin da ya ji wani abu a cikin ransa ya ji alamar kamar imaninsa ya ja baya da suka zo hajji ya ce da dogarinsa ni inni anastu min qalbil qasawa na ji zuciyata ta ke kashe kamar ba yadda ya kamata ta da Allah neman man malamin da zai mun wa'azi aka dinga nema sai da aka yi shi wajen raja haya hayawa suka shiga aka ce amirul mu'minin ne amirul mu'minin da kansa mu da Allah ya umarce mu da mai muku biyayya ai da ka zauna a inda ka saukar sai a ga ya ni sai in amirul mu'minin ce ba damuwa na zo ne a faɗakar da ni ya faɗakar da shi ya gama shi dai Haruna Rashid bai ji komai a ransa bai ji canji ba sai ce to a tambayi a riga malam yana da wasu matsaloli ne a rayuwarsa ce eh, gaskiya matsaloli kan akwai su akwai bashi akwai kaza akwai kaza ya dumbuzo kulli na kuɗi dan guda ya ce to a bawa malam a ce ya biya bukatunsa ya tashi ya fita sai ya ce da dogara gaskiya mutum nan bai warkar min da zuciyata ba raja abin hayawa ba wanda za mu ji shi ne sanadiyar zaman Umar bin Abdul Aziz khalifa Amirul Mu'minin sai ce a canja wani a je wajen wannan har sai da kuma duk inda ya je ya je zai tafi sai ce a tambayi malam yana da bukatu abin da yasa ake tambaye saboda kar ya je ya bada wani abu ya zama abin da ya bayar ya yi kaɗan wataƙila akwai wata murgujejiyar buƙatar da aka saka wannan abin a cikin ramin ta gaba ɗaya abin zai nufi to in akwai ta in ya ji sai ya ce to a kashe wannan matsalar wannan kuma gashi a yi abin da za ta sai ya zo kan yana zuwa wajen Kubayl ibn Iyab aka shiga da shi wajen Kubayl amir amirul mu'minin fi zamani yake a wajen imani da ilimi da tsoron Allah aka dinga kwakwata masa kofa ma yake budewa aka yi duniyar nan Kubayl yake budewa su dai sun kasa kunne kawai sun ji shi yana ta sallah karatu aya ɗaya ke maimaitawa ko kissa ɗaya a cikin aya ɗaya wa qabala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalu qalu inna kunna qabla fi ahlina mushfiqin manna Allahu alaina فوقانا عذاب السموم inna kunna min qabl ندعوه innahu huwal barru rahim sai ta sake dawowa sai fashe da kuka haka dai, in yazo kan inna kunna qablu nad'uhu innahu huwal barru rahim sai ta kuka suka kaji da kwankwasa kofa shi bai ba ji ba sannan ya maza ba zai takaita sallar ya sallama sai ya zo ya tsaya a bakin kofar sai sai man bil bawa waye a bakin kofar aka ce amirul mu'minin bi bali amirul mu'minin ne haruna rashi ai ba ce masa yi wani ba ni da wani alƙawari shi ban mu yi magana da shi ne bai fa buɗe kofar ba daga ciki sai ne dogarin ya ce to ka dai buɗe gashi abin nuna ya zo kawai masa banza ya ci gaba da ita da sallar sai ce ya mamanta in ka gaci kawai ka tafi me zan yi da amirul mu'minina ga ubangijin talikai baki da duk da cewa wannan gaskiya ya tsananta da yawa amma dan ya nuna maka ƙarshen ba shi da wata buƙata a wani a wajen wani ɗan adam ya ci gaba da sallarsa yana ta yi yana ta sallah yana ta sallah kawai sai shi wannan dogarin yake cewa amma dai kai dai ban san wani irin mutum ba amma kana laka haqqu ta'a ko amma kana alayka haqqu ta'a yanzu babu haƙƙi na yin da'a a wuyanka sannan sai ya ce to eh walakin nahal islam an yuzilla almu'minu mu'minu nafsa manzo Allah ma ya ce haramun ne mutum ya kaskantar da kansa mu'mini ne sai ce to ka dai buɗe saboda haƙƙin mubaya'a da kai masa ai umarni shugaba ya baka sannan ya buɗe yana buɗewa sai amirul mu'minin ya shiga to da ya shiga ɗakin duhu ne ba inda zaka iya zama sai fara lalibi ya laluba nan ya laluba nan karfe hannunsa ya faɗa kan cinyar Fudail bin Iyad yana taɓa shugan irin bai gani ba nan ya danna hannunsa ya ɗauke sai ku ya yaji laushin hannun Haruna rashi sai ce Allah yadun na'ima launa ga sunan na ka ji wani hannu mai laushi irin na shugabanni sai dai da kyar ya tsira daga wuta to anan ne sai zuciya Haruna Rashid ta buga ya dinga kuka yace zidni mu dama abin da nazo ka min kenan wa'azi yayi masa wa'azi sai ya fashe da kuka sai ya masa sai ya fashe da kuka to da ya gama sai ce masa tambaye shi shin akwai wata bukata da yake da ita sai sai eh a gaya zai yana yana da bukatu ya ce menene bashi ne ake bin su sai ce eh, bashi ya ce ya kai nawa ya fashe da kuka ya ce bashin da ubangiji yake bi na ya ban ni'imar ido ya ban ni'imar kaza ya ban kaza ya ban kaza ai yanzu na kasa biyar sa yanzu Allah bai yafe min baya zan ya fashe da kuka su ma su fashe da kuka sai sa aka dumbuzo da mun kuɗi aka ce to gashi in malam ya in mala yana da wasu bukatu ya ya ce amma dai ba taba ganin wanda ya bitilci irin ka ba ka zo in nuna maka hanyar Allah kuma ni ka zo ka kawo min kazartar duniya ta da ba haramun ne fa karɓar kuɗin nan ba wannan shi dai azima ce azima kuma ba dole ne sai ka yi ta ba to amma ana ka kwayi darasi a wajen Haruna Rashid wato ba sai ya bari cewa malaman su tambaye shi ne to Allah ke da honorable kuma ai baka yi komai ba ai ina buƙatar dan wani abu wannan kuma sai da kabari ya kaskantar da kanka kai kuma a matsayinka na wanda Allah ya nufa kusa duniya ba ta ka bace in ta zo maka karbe ta kai amfani da ita cikin kwanciyar hankali da nutsuwa amma kakka kuskura ka kwallafa faranka akan ta domin ba ita ce a gaban ka ba to zaka koyi darasi a wajen Harun zaka koyi darasi a wajen shi sannan ne da suka ga ba sarki sai Allah sai suka kwashi dukiyarsu suka fita da suka fita sai suka ce amma mu tsaya mu sai ga matar Haruna matar Fudan ta ce to dan Allah ya zama ka karba baya zali ba mu da abin da zamu ci a gidan nan kar sai a kunnan sai suka ce to wata kila san ba abincin ba mu koma ko zai karba suka sake tura kofar suka shiga yace me kuka zo yi kuma ba za ku ɓace min daga gani ba da amirin mun na ba yake suka ƙi tafiya shi kuma ya ƙi karɓar kuɗin har sai da suka gaji sai ku yanga ka tafi suka gaskiya kun wa Allah nan na daɗe ban ga ya ɗau lokaci baya sujada yana sallah sai wannan lokacin da kullu da Allah ku tafi wannan lokacin gana wanda da Allah ne kuɗin nan ba zai karɓa ba tunda ya ce ba zai karɓa ku haƙura haka suka rungumi kuɗin su suka fita da su dan sai dai ka rawaito labarin da da tarihi to ko kaga ashe Harun Rashid a shirye yake da Hudayl bin Iyad ya gaya masa gaskiya kuma ya kasa? haka Imam Malik yake wa sarakunan lokacin zai aika ya ce a kama wani a daure shi in kai sakati baka daure shi ba in ya gamu da kai sai ba sai da race maka ka kama wani ka daure ka ga sarki yana mutunta yana cewa dan ke rade wallahi a yi min afuwa a yi kaza ban fahimci jawabin ba kaga wai sarki ne yake kokarin kawo uzuri amma bahaushe yana cewa dama inda aka san darajar horo a nan ake nema masa dai-dai, su wa'yancan shugabannin zuwa shugabanci ya same su da ya zama ba su da wata makawa sai sun yi sai suka rike shi a matsayin hanyar zuwa lahira mu kuma da yawa daga cikin masu neman shugabancin mu da yawa daga cikin masu neman shugabancin mu taguwa sai da za ka hauta ta kai ka zuwa ga samun rayuwar duniya ka samu dukiyar al'umma ka bararraje akan ta ka ci yadda kake so wane yayi wane ma yayi to ni ma kuma sai na yi illa man rahima rabbuka wa qalilun ma to kun ji dai abin da yake cewa shi Umar bin Abdul sai wallahi da a ce Ubaidullahi yana da rai ba wani abu da zan faɗa na ra'ayi sai na biyo ta hanyarsa wannan shine abin da ya kamata shugabannin mu su ɗauka gane cewa duk abin da yake da alaƙa da tambayar lahira wallahi sai masana Allah da masana lahira ne kadai za su iya ba da amsa a kan za ka ga mutum yana technical advisor a legal advisor za ka ga legal advisor ai ba ka je kawai ka ɗauko wani mutum wanda ya karanta economics ka ce shi ne legal advisor sai ka ɗauko wanda yake an kolin ɗinsa tuba ba ya zama barista cikakke to wannan shine mai legal advisor kana da likitan ka mai baka shawara ba za ka ɗauko wani kawai masanin maganin gargajiya kawai sai ka samu certified doctor wanda shi zai dinga duba ka wanda ya yi a wannan fagen da yake dubawa sannan kana da mai baka shawara ta ɓangaren tsaro sai ka samu expert wanda ya san harkar security da sauransu to ya zama wajibi kuma akan abin da ya shafi harkar lahira ka kaza mai baka shawara wanda shi zai dinga gaya maka ce, abu kaza in kai zaka fuskanci fushin Allah kai kuma da za a ce ka dinga faɗa ɗin ka ji tsoron Allah ana bada labarin malamin na tsuguni wani malami da aka taɓa yinsa a Kano aka ce shi yadda muke ji a tarihi Allahu alam ba da yake sinadi sai dai yabdu annahu sahih tunda zaka ga kissa sai ta kasa ta kunu mutawatira cewa abin da aka ce masa nasu ake ce masa nasu ku ne saboda a fada ta mai martaba sarki alhaji can lokacin sarki alhaji su a tsugune yake baya zama saboda dama amfaninsa a fada shi ne, tunda ana kawo ƙara ana zuwa shari'a to malamai su faɗi yi hukuncin Allah a wannan matsala in ya faɗi hukuncin Allah da zarar an ce a akwai ga an shigar da zarar ta tashi wuta ba zai fara dawa kuma sai an nemo shi to shi ne sai aka sa masa wai malam nazmi haka nake ji yawanci ana to in dai ya tabbata haka ne to haka ya kamata malamai su kasance idan mutum ya nemi ka sanar da shi hanyar Allah to ka sanar da shi in ka sanar da shi ya ki bi idan akwai wanda dalili da zai sa kai masa uzuri to kai masa uzuri dan Allah baya kare inda kake tunanin mutane sun lalace to akwai kuma inda zaka je ka tarar da na Allah da iya tunanin ka ba za a taɓa samun na Allah a wurin ba kuma sai ka je ka samu na Allah a wurin to amma wani lokacin kuma su wa'anda ake wa na Allah din ne ashe ba na Allah ba tunda in har malami yanzu zai zo ya siyar da mutuncin malintarsa ya rikide ya saka riga irin ta siyasa yayi kantan da kujeran malintarsa ko mimbarin da yake koyarwa saboda tunanin wani abu da zai samu to dan Allah ka gaya mu idan malami a irin wannan yanayin ya saka irin wannan rigar ta yaya kishiyar wanda yake wa kantan kuma zai amince da shi da wahala gaskiya shi yasa to wannan dalilin ne yasa da yawa daga cikin wasu malaman masu ce kauracewa abin da ya shafi siyasa wannan shine ra'ayin Abdullahi bin Mubarak labari aka zo aka gaya masa aka ce Ismail ibn Ulayya an masa SA na gwamna an masa SA na na amirin muina amma akan abin da ya shafi taimakon mutane yadda masu buƙatar tallafi a isar da tallafin zuwa gare su ba fa shi za a ba kuɗin ba shine zai tattara sunayen shine zai tace shine zai shugaba mai kula da wannan bangaren labari ya zo ya bin Mubarak take rubuta masa wasiƙa ne ma kata kata ya sassoke shi yace ya ja'ilal mali lahu ya ja'ilal ilma lahu baziyan yaqtatu al masakin ya kai wanda ya mai da ilimin sa ya zama zaki ko karan farauta da shi ne yasadu al masakin da shi kake kake zuwa kana ɗauko dukiyar maskinai aina ruwa ya cika fi sardiha an ibn aun wa ibn sirini ina ruwayar ka da kake haddasa fulan an fulan an ibn aun an ibn siri a haka zaka buge kuma ya masa tatas ibn ulay yana jin wasikar ibn mubarak ya ce a wannan bakin ciki yake min da can lokacin da ba gwamnati yanzu ga gwamnati kuma a'a yana ji kawai sai ya firgita ya tsorata sai ya ce wannan matsayin da Allah ya yafe masa ya fa da za ku wannan ga muku ba wai haramun bane wanda ya san cewa yana da ƙarfin imani yana da amana yana da ilimi akan abin da aka sa shi yayi Imam Zuhri yana da daga cikin manya manyan makusanta Abdul Malik bin Marwan yana shiga yana fita Abu Hadim haka eh, da shi Raja bin Hayawa din duka Allah ya ƙara da gare su manya manyan malamai ne kuma suna kusa da manya manyan shugabanni kuma suna nusar da su suna ba su shawara to Umar ibn Abdul Aziz Allah ya ƙara da gare shi yake cewa inda har Ubaidullahi bin Utba bin Abdullahi bin Mas'ud ah, bin bin Ubaidullahi bin Utba bin Abdullahi bin Utba bin Mas'ud da yana da rai to da babu wani ra'ayi da zan faɗa sai na ji me yace sannan ya tafiratu da Sa'id ibn al-Musayyab wanda Sa'id ibn al-Musayyab shi ma yana da tsauraran ra'ayi akan siyasa ba a ganin sa a kofar gidan wani mai mulki amma lokacin da Umar bin Abdul Aziz yake Madina yana zuwa takanas ya zo a ga ya shiga ba a san me suke tattauna zai shiga ya fita wanda wannan yana nuna ashe ya gamsu da Umar bin Abdul Aziz ne shi yasa yake shiga wajen sa sannan daga cikin malaman sa akwai Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab wanda shine a cikin ƴaƴan na Umar ba wanda na Umar yake so irin Salim har ma ana ma ana cewa da Abdullahi dan Umar ai ya ma ya san Salim har ma wasu suna dan ya tsananta shine ke cewa ya lumuna li fi salimin wa alumu fajildatu bainal anfi wal ayn salim suna ce wai na fiye san salim ko mun ba ku gani fatar da ke tsakanin ido da hanci ai ita ma za ganta ba ta da wata matsala to shi ma salim haka kuma wannan ya yi tasiri tun a sunansa sunansa salim kun san yaushe me yasa ya sa mai salim kafara yi wa salim maula abi kuzaifa shi kuma Allah ya jarrabe shi da kaunar salim maula abi kuzaifa yana ganin mutum ne mai imani da addini ya gamsu da addininsa dan haka ana haifa masa Me yasa sunan babansa Umar tare da cewa ga babansa kowa ya san da yake amma saboda nagartar Salim maula Abi Huzaifa shine ce sammaituhu bi sammaituhu alasmi salim سالم ابن ابي حذيفه na sa maka sunan salim maula ابي حذيفه saboda ان salim kuma كما كنت yana da nagarta shine ya taso a hajjar hannun abu huzaifa ibn utba ibn abi wanda tun yana yaro yana karami abu huzaifa ya mai da shi ɗansa da aka haramta tabanni kuma bai daina shiga cikin gidan ba shine har sahala ta kuntu sai makar abu zai ta kawo karar abu huzaifa wajen manzara Allah ta ce to salim mun saba da shi yana shiga gidanmu yana fita to amma in ya shigo zai ga abu huzaifa yana mutum ba tare kuma shi ba zai iya daina shigowa ba rayuwarsa gaba daya cikin gidan mu yake azala ce to ki shayar da shi sai ki haramta a cikin shi ya rasulullahi babba ne ba ce arzihi tarimi ya rasulullahi hajje mu ne da shi ba ce arzihi tarimi lahu ce ya rasulullahi balagha mablagar rijal ya fa zama hamshakin namiji garmakaki manzo Allah ya dariya ce arzihi tahribi lau kidi dai ki shayar da shi sai ta shayar da shi sai ya haramta a gare ta Haji. <laughs> to amma dai wasu malamai suna cewa wannan kissa dole ta zama wace a to ai wani abu ne da ya faru kuma dole a iya haka za a zo shi ba zai tsallake ta kan wani bayan salim tunda mafsadar da za ta faru a ce za a shayar da babba ai abin da ake so din ya faru bayan shayar da shi gwanda a bar ya sakin din akan a shayar da shi to shi yasa jumhur na malamai sun tafi akan cewa wannan dai a kyale shi a matsayin wajibi a tu'ayin jama'a cikin sabo sun tafi akan i'malin wannan matsala din wannan muhimmancin ka sa wa ɗanka sunan mutum nagari kenan idan ka san wani mutum ne na Allah ka ne masa kyakkyawan fatan cewa wannan gaskiya a yadda ka san aljanna ka san Allah ka san ayyukan da ke sawa a shiga aljanna in dai ka fahimci abin daidai to insha Allah wannan da wahala an ba dan aljanna ba a bisa abin da ya bayyana a zahiri sai ce su da ana ma ba su samu wannan suna shi ma babu laifi to ya kasance yana tare da wato yana tare da shi Umar bin Al-Aziz yana tare da Salim dan Abdullahi dan Umar ko yaushe? wata rana Salim ya shiga wajen Khalifa Suleiman ibn Abdul Malik a lokacin Salim din ya saka wasu kaya marasa kyau irin kaman kaftanin nan da ka gani ne ba wani kaya ne na 'yan gayu ba kawai dai kaya ne na tsara sutura gashi sun ba irin kaya ne masu ɗan laushi ba to ya saka wannan kayan yana shiga sai Sulaiman ibn Abdulmalik ya tashi ya matsa masa wuri akan karagarsa ya zaunar da shi shi ne shi ko Umar bin Abdulaziz dama waziri ne yana zaune a ƙasa sai wai zuwa sai yana cewa oh, wannan da wannan malami shi ba zai samu kaya masu kyau da zai zo ya gaida Amirul Mu'minin ba ai da sai ya sako kaya masu kyau kuma nuna ya ce kwarai da gaske kayan sa marasa kyau ba su sa ba su hana a zaunar da shi a cikin a kusa da aminu ne ba kai kuma da kasan ko kaya masu kyau kila ko dan kwangila ne ko wanda irin manya manyan mutane ne wataƙila ko ya zo neman wani abu ne ce kai kuma kayan ka masu kyau ba sa an ɗauke ka an matsar da kai ba aisha ta bahaushe yake cewa ita taba yajin ta ke sai da ita ba tilin gari ba a taba gari da ake sha ta da wacce mutane suke liƙa ta ana ai akwai wata zaga tana da arha sai ka ba da titin kwabo aka ce sai a tulowa mutum da yawa to wata kuma sai ka sai ta kwabo din ma ya ganta ɗan kaɗan to sai ka ga ta kwabon ake zuwa a siya ba a siyan wancan ne sai ba wuce ita ta ba yaji ta ne ke sai da ita ba tilin gani ba a labarin da muke ji ana faɗa haka ne ko ba haka ake cewa karin magana ne sai a rubuta shi to a ah, kun ji alaƙarsa da Salim Allah ya kare ta a gare shi da kaunar da yake wa Salim to a lokacin Abdul Malik ibn Marwan ya sa an dauko Umar ibn Abdul Aziz an dawo da shi Madina bayan rasuwar mahaifinsa Abdul Aziz an dawo da shi kai Daru Khilafa Abdul Malik yana son sa yana sa, shi Abdul Malik ibn Marwan shi Amirul Mu'minin kenan da daular Bani Umayya yana son Umar ibn Abdul Aziz yana kaunarsa kwarai da gaske saboda son sa da yake da kaunarsa ma ya aura mata kansa Fatima bintu Abdul Malik ibn Marwan shi yasa ita ce tana da daga cikin mata masu rabo a cikin nisa'un mata in ka ɗauke matan sahabbai babanta khalifa kakanta khalifa mijinta khalifa yayyanta wajen gudanar duk khalifofi to amma kuma ta zama zakaran gwajin dafi a wajen nuna wa matan masu mulki yadda ya kamata su rayu rayuwa ta Allah ga ta kyakkyawa zaɓaɓɓiya a cikin yaya Abdul Malik amma lokacin da mijinta ya aje duniya gaba ɗaya wurgar da ita ta ce mata fita ta ce ni ma ba abin da zan da duniya kai ne duniya ta duk inda ka tafi ina tare da kai inda kana tare da ubangiji haka suka rayu da ita Fatimatu bintu Abdul Malik Ibn al-Jawzi ya rawaito cewa wata rana shi Umar ibn Abdul Aziz din tare da matsayinsa a wajen Amir al-Mu'min Abdul Malik bin Marwan amma duk da haka sai da ya rubuta masa wasiƙa ya masa nasiha yace masa amma ba'du fa innaka ra'i ina so in maka nasiha ya kai baba ka sani fa cewa kai kamar makiyayi ne Allah ya baka kiwo wa kullun mas'ulun ar ra'iyati kuma duk wanda Allah ya bashi kiwo sai Allah ya tambaye shi akan abubuwan da yake kiwo حدثنا أنس بن مالك أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل راء مسؤول عن رئيته الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا والسلام abin da yace masa yace ka sani Anas dan Malik ya ga masa manzo Allah sama yace duk wani wanda aka bashi wata mas'uliya wani responsibility to sai Allah ya tambaye shi akan ya gudanar da wannan responsibility din sannan ya kawo masa ayar faɗin Allah subhanahu wataala Allahu la ilaha illa hu la yajma'annakum ila wallahi sai Allah ya tara ku gaba ɗaya ranar alkiyama da wanda yake mulkin da wanda ake mulka din la raiba fihi babu kokonto akan tara kun da za a ba kokonto akan zuwan alkiyama wa man azzaqu min Allah hadisa wa kai Allah gaskiyar zance to shine Abdul Malik ibn Marwan Allah ya kare da Allah ya ji da rahama ya ya ci gaba da fitar Umar ibn Abdul Aziz tare da wannan wasiƙar da ya rubuta masa ya bashi jagoranci ya naɗa shi zama shine shugaban Khanasira abinda isa ya fara bashi ɗan karamin waje domin ya fara yi masa training ya fara bashi horo akan jagoranci tun yana karami to ana cewa ba Abdulmalik bin Marwan bai taɓa bashi wani jagoranci ba amma dai magana mafi inganci tun kafin Sulaiman ma Abdulmalik bin Marwan ya ba shi wannan jagorancin a shekara ta 87 bayan hijira shine aka tura a lokacin Al-Walid bin Abdulmalik Al-Walid bin Abdulmalik bayan mutuwar Abdulmalik bin Marwan shine Walid ya tura Umar bin Abdulaziz ya zama shine sarkin Madina ana nan ma sai aka haɗa masa da aka ce ya haɗa da ita gabaki ɗaya to tun daga shekara tamanin da bakwai tamanin da takwas tamanin da tara casa'in casa'in da ɗaya shekara biyar yana yin wannan aikin mai matuƙar nauyi a yana madina to a shekara ta casa'in da ɗaya ne sai kuma aka cire shi daga jagorancin madina ɗin to amma an ce kafin ya karɓi shugabancin sai da ya ba da sharaɗi yake cewa sharaɗi na farko dole a bar shi ya yi aiki da adalci kuma ba zai zalunci kowa ba kuma ba zai bar kowa ya ci haƙƙin kowa ba kowa ya in ya taɓa haƙƙin kowa za a yi masa hukunci aka ce an yadda. ya ce sharaɗi na biyu kuma a matsayinsa na gwamnan madina a ba shi dama duk shekara yana so ya dinga yin hajji sai ya naɗa wanda zai jagoranci Ah, wanda zai jagoranci al'umma dama kuma kafin nan bai taba hajji ba aka amince masa sa'annan kuma ya nemi izinin cewa an yi suma lahu bil aba'i an yi kurjahu lin nas fil madina a bashi dama ya dinga ba wa mutanen madina haƙoƙinsu duk wanda yake da wata kyauta ko wani haƙƙi daga baitul mal za a ɗauka a bashi saboda a lokacin siyasa tana takarwa wajen sawa a cauyewa masu haƙƙi haƙƙinsu musamman lokacin bani umayya abin ya yi tsamari to aka aka aka aka wafaka waɗannan sharaɗan to shine daga baya ya ci gaba da jagoranci a Madina Allah ya ji ansa da rahama to kamar yadda na faɗa an cire shi daga jagorancin Madina lokacin da aka cire shi daga jagorancin Madina sun fito da shi da da shi da dogarinsa ko bawansa sai fashe da kuka za su dawo gida sai ce bai sa kuka ya amin ne yake cewa sai yake cewa baka ganin ko muna cikin waɗanda Madina ta fitar da su daga cikinta? ta tunda manzo kuma ya ce da ƙarshe Madina za su kori dattin cikinta gaba ɗaya su zama bawa waɗanda za su saura a Madina sai mutane na gari Sai ce a haba ya amiran nina to sai ya dawo to amma gaskiya sun an samu takun saka da Walid ibn Abdulmalik ibn Marwan saboda shi Walid yana da san duniya yana da san rayuwa shi kuma Umar ibn Abdul Aziz ya kasance mutum ne wanda yake tuntun farko farkon sa yana da gudun rayuwa din lokacin da ya zauna a Madina ya yi kokari ya kafa wata majalisa ta malamai masana mutum goma to a wayannan mutane goma akwai Urwatu bin Zubair akwai Ubaidillah ibn ibn Utba akwai Abubakar ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham wannan duk suna cikin al-fuqaha usaba akwai Abubakar ibn Sulaiman ibn Abi Khaythama akwai Sulaiman ibn Yasar akwai Al-Qasim ibn Muhammad akwai Salim ibn abdullahi ibn Umar Allah ya kare da a gare su gabaki daya sa'annan kuma akwai ah, akwai akwai Abdullah ibn A akwai Abdullah ibn Abdullah ibn Umar akwai Abdullah ibn Amir ibn Rabi'a akwai kharijat ibn Zayd fuqaha sab'a da kuma karin mutum uku wannan sune manya-manyan fuqaha da ya nada a Madina kuma ya ba fawa da ta kowace fawa sune manyan 'yan majalisar sa baya yanke wani hukunci sai da ra'ayinsu saboda su suka san Allah su kuma suka san me ya kamata a yi dangane da abin da ya shafi hukunci akan mutane ko kuma hukunci akan abin da ya shafi shari'ar Allah to kamar yadda na faɗa kuma daga baya an zo an cire shi a daga Madina a shekara ta casa'in da biyu bayan hijira tun daga shekara ta tun daga shekara ta tamanin da bakwai har zuwa ƙarshen shekara ta casa'in da ɗaya a shekara ta casa'in da biyun shine sai aka cire shi daga jagorancin Madina to wasu suna ta faɗar dalilin da yasa aka cire shi daga jagorancin Madina Abinda ya yasa Ibn al-Jawzi ya kawo cewa Umar bin Abdul Aziz a shekara ta 92 shi Amirul Mu'minina sai ya shirya jagorancin da za a yi na hajji a wannan shekarar Hajjaj ibn Yusuf ne zai zama Amirul Hajji kowa ya san rawar da hajjaji ya taka wajen tabbatar da kwato wa daular bani umayya dukkan wani waje da aka yi musu tawaye bi haqqin aw bi ghairi daga cikin abubuwan da aka saka masa a shekara nan sai ya zanto a shekara biyu sai aka bashi amirul hajj aka yi masa appointment na amirul hajj to shi kuma Umar bin abdulaziz wannan hurumin sa ne domin shine a Madina da Ta'if da Makka gaba daya to da ya ji labarin cewa ga shi nan hajjaji zai zo a matsayin sana'a na amirul hajj sai rubuta wasiƙa zuwa ga amirul mu'minin ne ce da Allah yana so a tsahirta masa kar a bar hajjaji shi ba ya ƙonar hajjaji kar a bar hajjaji ya gifta ta hurumunsa domin shi ba ya ƙaunar ya ga hajjaji saboda zaluncin hajjaji to walid ibn abdul malik shi ne khalifa a lokacin sai ya karɓi wannan uzurin na Umar bin Abdul Aziz sai ya rubuta wa Hajjaj wasiƙa sai ya ce to kai Hajjaj Umar ibn Abdul Aziz baya kaunar ka huce masa ta Madina dan haka fala alayka Allah tabarra biman karaha dan haka ni ma ina ganin tunda baya son ka ba sai ka huce inda yake ba to Umar ibn Abdul Aziz a lokacin yana to wannan abun ya sa Hajjaj ya ji ba daɗi aka ce sai hajjaji ya ta kokarin kitsa abin da zai janyo matsala tsakanin shi amirul mu'minina da Umar ibn Abdul Aziz shi Umar ibn Abdul Aziz din a lokacin yana Madina ya rubuta wasiƙa zuwa ga Abdul Malik ibn Marwan ya ce to gaskiya na samu labarai da sakonni masu yawa cewa hajjaji yana zaluntar mutane a Iraki yana cutar mutane yana shiga haƙƙinsu su to da ya rubuta ya gaya wa Abdulmalik ibn Marwan sai Malik yana da sai labari ya zo wa Hajjaj to shi kuma Hajjaj tare da wannan dama akwai jikakkiya tsakanin su saboda ka sai ta kokarin sai ya ga bayan wannan alaka da ke tsakanin Amir Mu'minin da shi Hajjaj da da Umar bin Abdul Aziz Allah ya kare da a gare shi to daga baya Umar bin Abdul Aziz ya koma Dimashq kamar yadda na faɗa ya ce da dogar ramazani cewa kana ganin cewa ba ma cikin wa'anda madina ta ta kore su kamar da manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa ya ce masa a to lokacin da Sulaiman ibn Abdul Malik ya zama shine khalifa anan ne ya kusanto da Umar ibn Abdul Aziz kwarai da gaske mai da shi shine mai ba shi shawara har ma ranar da ya karɓi halifancin ya kira Umar ibn Abdul Aziz yake ce masa ya aba hafs ya aba hafs inna wullina ma qatta kaga dai yanzu gashi an ba mu jagorancin nan kamar yadda kake gani walam yakun bi walam yakun lana bi tadbirihi ilmu kuma gaskiya ba mu da wani ilimi akan wannan jagoranci فما رأيت من مصلحة من مصلحة العامة فمرجي wata maslaha da وجه مصلحة ذات شافاء الأمة ذبادا ne maka izinin kai ka ba mu umarni za mu bi wannan abin naka wannan shi shine sa Umar ibn Abdul Aziz ya matse shi kwarai da gaske ya zauna da shi ya ci gaba da bashi shawara da feta shi zuwa abin da yake ne abin da ya taimakawa Suleiman ibn Abdul Allah ya ji ɗansa da rahama ah, wata rana Suleiman ya so ya fita zuwa shakatawa irin farauta da sarakuna suke fita to tare da manya-manyan jagorori to aka shirya aka can dajin da za a to tun da aka san inda za a aka je aka share waje to kowa sai ya tura da a akan ya tafi masa da rumfa da 'yan kayayyakin gashe-gashensa da sauransu kowa ya tafi da komai har shi ma amirul numi, ta yadda da ka zo kawai za ka fara zuwa ka sauka a masaukinka amma umar bin aziz bai kai komai ba sai sai da aka je wurin ana zuwa kawai sai aka nemi Umar bin Abdul Aziz aka Suleiman Sulaiman bin Abdul Malik ya ce ina Umar bin Abdul Aziz lam yuqaddim shay'a ba abin da ya kawo sai aka yi ta neman sa can sai aka gan shi a can a bakin wani waje ya tsuguna yana ta kuka sai aka ce masa to yaya Umar bin Abdul Aziz ya ce gani ne kowa ya sa an fara kawo masa guzuri da tanadi kafin ya zo yana zuwa sai ya tarar da abin da ya kawo ni kuma lam uqaddim shay'an falam ajid shay'an sai tuna ranar alkiyama in ka koma zuwa ga Allah baka yi wani guzurin da zaka je ka tarar da shi ba ranar alkiyama to wannan sai yasa mutane suka yi kuka a wajen wata rana shi Abdul Malik shi wannan kai Sulaiman ibn Abdul Malik din Allah ya kansa da rahama yayi ya ji haji da ya je hajji sai ga jama'a gaba ɗaya ya ga mutane sun taru gaba ɗaya an cika a wajen alfa ya je ya ce da kuma bin al yanzu ko waɗannan mutanen duka talakawa ne a ƙarƙashin mu suke ya ce ƙwarai da gaskiya amiran mu'minin haula ra'iyatuka ko ya ce kaga mutane yadda suka cika sai ce haula tuka. wayannan dukkan su talakawan ka ne wa gadan kusa ma'uka inda Allah kuma gobe alkiyama dukkan su za su zo gaban ubangiji su yi ƙararka kan abin da kai musu ba ne ka san dole shugaba ya shiga taitayinsa ana gaya masa irin waɗannan maganganun to Umar ibn al-Aziz Allah ya tsaka da rama haka ya zauna da da wannan bawan Allah Sulaiman ibn Abdul Malik zama na amana kuma ya masa nasiha kwarai da gaske sai da rashin lafiya ta zo wa shi Sulaiman ibn Abdul Malik wanda rashin lafiyar da daga ita ne ya rasu to a lokacin shi Umar ibn Abdul ya yi faɗin, ina ma zai samu jagoranci to amma yana jin nauyi ya tambaya kuma layin ya sauka daga kanta. domin Marwan ibn al-Hakam ne sai Abdul Malik ibn Marwan Abdul Malik ibn Marwan dan kun ga dan Marwan ne sai kuma Abdul Malik sai wa ya yi al ahad ya alƙawarin jagoranci ga ɗansa Al-Walid yace kuma in Walid ya mutu sai Sulaiman to anan ya tsaya to kaga shikenan Walid yana mutuwa da ba akwai khalifa to shi kuma Sulaiman da yayi alƙawarin halifanci ga kowa amma dai akwai ƴaƴan Abdul Malik da yawa shine sai Raja ibn Hayawa wanda shine alkindi shine wazirin kamar shine waziri formal waziri na shine mataimakin wannan Sulaiman ibn Malik sai Umar ya tare shi sai ya ce ya Raja idan amirul mu'minina ya tuntube ka game da al'amarin wanda zai ci gaba da kula da wannan al'amarin ba laifi in ka ambaci sunana sai sai raja ya kalle shi ce innaka idan la harifin bil khilaf ashe kai ba kana son wannan jagoranci sai Umar ya ji kunya da ya faɗa wa Raja ibn Hayawa wannan to Raja ibn Hayawa ya shiga ya tarar da suleiman sai Suleiman ya fashe da kuka ya ce masa ya Raja wa kake ganin za mu yi wa alƙawarin wannan jagorancin sai rajabu da hayawa yake ce masa to ya amira mu'minina ina gani ka rubuta wannan wasiya zuwa ga ɗan uwanka Umar ibn Abdul Aziz domin zai iya sai ce to mamakinka kana jin ba za a yi min bore ba a ce na sauka daga asalin gidan Abdul Malik sai ce to idan ka yi haka sai ka rubuta wilayatul ahad ga ɗan uwanka wanda shi ne Yazid ibn Abdul Malik in kai haka in suka ga cewa Yazid ibn Abdul Malik zai dawo abin zai sake dawowa to kowa ya san Umar ibn Abdul Aziz zai iya sai ka ce to shi kenan wannan yayi sai ya rubuta wasiyar cewa idan ya mutu Umar bin Abdul Aziz zai jagoranci to ya mutu a shekara ta 98 Allah ya ji ɗansa da rahama to lokacin da ya mutu to raja abin hayawa da ya tashi sai ya gyara shi sai ya jinginar da shi ya zaunar da shi akan karaga sai ya bar shi kamar yana da sai ya fita sai je ya kirawo duka waɗanda suke da ruwa da suke a kan al'amarin ya ce ku zo in ji amirin duniya sai sai suka sai ce ya amurkum amirin mu'mina an tubayu liman fi sahifa amirin mu'mina ya ce muku ku zo duk ku yi mubaya'a ga wanda sunansa yake cikin wannan takarda to ana tsoron ne, ba wanda ya sai tambaya ce waye a cikin takardar gaba ɗaya sai suka yi mu baya kowa ya dawo alƙawari to balarabe in ya dawo alƙawari ya riga ya ɗauka ba magana kuma saukewa sai ce to ihtasibu waltabitu ajrakum fi aminiya ku nemi ladan ladan ku nemi ladan musiba ku Allah ya wa aminiya na cika to ba wani ne a gaban su wai haka wani sahifa kai canka wa aka yi alƙawari ana buɗewa sai ga sunan Umar ibn Abdullah to sai suka yi akan ne haka za ta faru to sai kuma a ga sunan wanda zai ja zai yi bayan kuma suna a shi ne Yazid ibn Abdul Malik to sai gaba ɗaya suka zo suka haƙura suka yadda suka yi masa mubaya'a lokacin da aka yi masa mubaya'a ya tashi ya yi wa mutane wace kuɗu ba da har yanzu ba za a taɓa mantawa da ita ba ya tashi ce ayyuhan ya ku mutane inni qad ibtulitu bi hadha al min ghairi ra'ayi kana min fihi wanda wannan yana nuna a wata ruwaya wasu na ganin kamar umar suna a bai taɓa nuna buƙatar sa zuwa mulkin ba kuma gaskiya ruwaya ce mai ƙarfi yace wannan kun ga Allah ya jarrabe ni da wannan al'amari ba dan wai ni na roƙa na ce ina so ba ba ni da wani ra'ayi wala talabatan ko tilbatan la wala mashuratun min almuslimin gashi ba ai shawara da musulmai ba wa inni qad khala'tu ma fi a'natikum min bai'ati faftaru li anfusikum to jama'a ku sani cewa ni ba na buƙatar wannan al'amari ku zaɓi wanda kuke ganin ya dace an ce take kamar yadda eh, malamai suka faɗa sai mutane suka ta suka ce a su su yarda ba mu kai muka zaɓa ya aminul mu'min mun yarda da kai mun yarda da kai to shine sai ya tashi ya musu wannan kuɗi ce, amma ba inna hu laysa ba'da nabiyyikum nabi to ku sani annabi ya ƙare da kan annabin ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wani annabi wala ba'da alkitab kitab wala ba'da alkitab alladhi unzila kitab ko ba wani littafi da ya saura bayan littafin da aka masa ala inna ma ahallallahu halalun ila yawmil qiyamah ku sani duk abin da Allah ya halatta ba wani sarki ko shugaba da yake zai haramta shi har a nada kasa ala inni lastu biqadin walakinni munfiz ko munaffis yace to ni ba ni zan dinga hukunta al'amura ba Allah ne yake hukuntawa ni zartarwa zan yi kawai ala wa inni lastu bi mubtadi'in walakinni mubtadi kuma ku sani ba zan kawo wani sabon abu a addini ba ni ma biyayya zan yi ala innahu laysa li ahadin an yuta'a fi ma'siyati Allah ku sani cewa ba wani mutumin da yake da ikon da za a yi masa biyayya a yi saban Allah ala inni lastu bi khairikum ku saurara ni ba ni na fi ku alkhairi ba walakin ni rajulun minkum sai dai ni ma mutum ne ɗaya daga cikin ku ghaira anna Allah ja'alani athqalakum hamna sai dai Allah ya sa ni na fi ku nauyi ala ayyuhan nas ku saurara ya ku mutane man sahibna duk wanda muka janyo shi jikinmu falisahibna ko falsahibna bi khamsin wa illa fala yaqribna ko man sahibana duk wanda yake so ya zauna da mu to ya zauna da mu da abubuwa guda biyar in ba aka ba kar ya kuskure ya zo kusa da mu yarfa'u ilaina hajata man la yastati'u rafa'a duk wanda za mu bashi mukani ko mu masa SA ko mu masa commissioner ko mu masa PA ko mu bashi wani appointment ko director ko shugaba in dai zai iya ganawa da su primary assignment ɗinsa shine ya yi ƙoƙari ya dinga isar mana da buƙatun mutanen da ba za su iya zuwa da kansu aiki na biyu kuma yake cewa wa yu'inana ala alkhairi bi juhdi sannan ya iya bakin ƙoƙarin da ya taimaka mana akan alheri sannan yake cewa wa yadulluna min alkhairi ala ma nahtadi ilayhi sannan in ya gan akan hanya ya jagorance mu zuwa hanyar da muke bi ta alkhairi sannan sai ce a wala ya inda nan ra'iya kuma ba ma san wato talakawan ko makusantanmu su zama masu ci juna wannan yana ƙoƙarin in wannan ya fita ya kai saran wannan ba za mu yarda da wannan ba irin abin da yanzu ake yi duwa da suke kewaye manyan 'yan siyasa kowa yana kokarin gyara yan miyar sani ya kokarin ya ga ya kura wancan ya matso da kansa illa man rahimahu to sai ce cewa wala ya atari fi ma la kuma abin da ba ruwan ka haka sa ba to duk wanda zai zauna da mu haka muke so ina abubuwan guda biyar ko sai kun bi taqwallah kuma na hori ku da ku ji tsoron Allah fa inna taqwallahi khalfa kulli shay'in wa laysa min taqwallahi azza wa jalla khalfun ko khalafun domin taqwa ita ce a bakacin komai ita kuma babu wani abu da zai zama a bakacinta sai yake cewa wa'lamu wa'malu li akhiratikum kuma ku yi kokari ku yi aiki saboda samun lahirarku ku fa innahu man amila li akhirati kafahu Allah tabaraka wa ta'ala amra dunyahu domin duk wanda yayi yunkuri dan ya samu lahira to ya fartar da hankalinsa albishirin sa duniyar za ta biyo shi hankali wa aslihu sara'iakum kuma ku yi kokari ku gyara abin da yake koye naku yuslihu Allahu al-karim ala shi kuma Allah mai karanci sai ya gyara muku abin da ya bayyana wa aksiru min zikril maut kuma ina muku wasiya ku yawaita ambatan mutuwa wa ahsinu da qabla an yanzila bikum kuma ku kyautata tanadi kafin mutuwan nan ta sauka a gare ku to yayi ta dai zuwa ƙarshen abubuwan da ya faɗa wanda ya karbi jagorancin a shekara ta 99 akwai na ce 98 ranar juma'a a goma ga watan safar shekara ta da. a shekara ta casa'in da takwas abinda da sa muka daɗe mun yi minti tabanin saboda kada tarjamar ta karkasu da yawa tunda mun yi zama kusan biyu a kan tarjamar to na su dama in kai nan ne mu dakata kuma saboda na gaba a rikodin na bidiyo sai mu tsaya a nan abin da ya rage mana kaɗan shi ne aikace-aikacen da ya tunda muna yawan jin labarin kuma muna Abdulaziz ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza muna so mu ji kaɗan daga cikin aikace-aikacen nasa watakila jagororin idan suka ji irin abubuwan da shi Umar bin Abdulaziz din yayi la'alla ya zube musu fitila da za su nemi taimakon Ubangiji subhanahu wata'ala wajen koyi da shi fa tashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbaha bil kiram salam hada sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh